بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين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 na cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Laraba wanda yau takwas ga watan Ramadan. Hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 25 ga watan biyu miladiya 2026. Muna cikin suratul Rahman sura ta 55 zaman mu na jiya mun kammala aya ta goma sha uku gashi shi yau mun tashi aya ta goma sha hudu da ce an karanta ta ajiye mun soma bayani lokaci mun halitta Allah subhanahu wata'ala ce khalaqal insan Allah shine ya halicci mutum min salsalin daga busasshen tabo kalfakhar kaman kasko wa khalaqal janna kuma Allah shi ne ya halitsi aljanu min marjin minnar daga wani harshe na wuta fabi ayi ala rabbikuma divan. da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa to kamar yadda muka ma bayani cewa wannan aya da kuma ayoyi makamantanta sun faɗa mana sifar halittar annabi Adam alaihi wa ala nabi na salatu wassalam kuma ayoyin Alƙur'ani daban-daban sun ambaci wannan a cikin suratu sajada Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wallazi ahsana kulli shay'in khalaqa sayyati wa bada khalqal insani min tin Allah shine ya soma halittar ɗan adam daga taɓo ne annabi adam kuma mun faɗi wani abu daga cikin abinda malamai suka faɗa na hikimar halittarsa da ƙasa sai da aka haɗo ƙasashe daban-daban mabambanta ta fuskan yanayi na sauri ko laushi ko ɗanɗano ko kuma yanayin gani da ido na haske ko baƙi ko duhu-duhu ta yadda 'ya'yan da zai haifa ko ya haifa duk suka zo da irin wannan yanayin wani baƙi ne wani fari ne wani ja ne wani kuma yalo ne wannan suna daga cikin ainihin yanayi da Allah Su wata'ala ya yi wa bayanka kuma wani sha'anin Allah za ka ga cewa baƙaƙen mutane ko ka ce baƙar fata su ne suka fi karanci a ban kasa a matsayinka na dan afirka wanda ka buɗe ido afirka musamman afirka ta yamma za ka ɗauka cewa baƙaƙin mutane kamar su ne suka fi yawa saboda su ka fi yawan gani alhali kuma baƙaƙen mutane nan da wahala ma su iya ɗaukan kashi ɗaya a kan ɗari na duniya don yanzu idan ka kalli yanayi na aikin hajji ba sai an faɗa maka ba mm. kafin ka ga baƙi ɗaya to ka ga fari ko ja ko yalo wanda suke ɗaruruwa kuma ma a cikin bagaƙen wanda Allah ya fi ba su ikon zuwa aikin hajji da yawa su ne mutanen Najeriya in ka kalli Afirka ta yamma to muna gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima da ya mana a cikin suratul mu'minin ko suratul mu'minun Allah subhanahu wata'ala yake cewa ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر الله سبحانه وتعالى يكتوى tabbas ya halitti mutum min sulalatin min zin daga wani tatacce wanda yake tsantsa na tabo ma'ana duk da kamar yadda muka faɗi an ciro ƙasashe daban-daban da aka haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya tace wannan tabo wannan shine annabi Adam thumma ja'alnahu fatan fi qararin makin wannan ja'alnahu ana nufin nasluhu ba shi annabi adam ba tunda shi annabi adam kamar yadda Allah ke cewa inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun yanda misalin annabi isa yake a wajen Allah to kamar misalin annabi adam khalaqahu min turabin Allah ya halicce shi daga turbaya sun makara da hukun sannan sai ce da shi kasance faye kun haka saboda ka sai ya kasance sai malamai suka ce idan mun kalli salo ko kuma yanayi na samar da ɗan adam a ban ƙasa Allah ya samar da mutane ta hanyar ɗayan abubuwa guda hudu ukun su ne nadir ɗayan shi ne mafi yawa wa'ancan misalai ne Allah ya bada na cewa zai iya abin da ya so kamar yadda ya so kun ga annabi adam Allah ya samar da shi ba uwa ba uba daga turbaya aka samar da shi matarsa na na hawa aka same ta ta hanyar namiji ba tare da ainihin mahaifiya ba sannan annabi isa alaihi wa ala nabi na salatu wassalam shi kuma Allah ya samar da shi ta hanyar uwa ba tare da ainihin mahaifi ba shi yasa su wanda suka samu zamewar kafa ta fuskar addini dan su tsarkake shi sai suke cewa ai dan Allah ne wal iyazu billah ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira to saboda haka wannan bangarori guda uku saboda Allah ya nuna mana shi mai ikon yin duk abin da ya so ne kuma kamar yadda ya so kuma a lokacin da ya so to Allah ya halitti annabi Adam da wannan yanayi kamar yanda za mu gani wani Allah hikima a nan saboda ita ƙasa ita ce mafi ƙarfin alaƙa da ɗan adam kamar yadda muka faɗa tunda na farko dai Allah yake cewa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha ta taratan ukura, min ha khalaqnakum daga ƙasar muka halice ku ma'ana asalin babanku annabi adam bayan mutuwa wa hannu nu'idukum kuma a ciki za mu mayar da ku saboda ka duk wanda ya ce maka akwai wani wanda in ya mutu ba a binne shi a ƙasa to tatsuniya ce ta gizo da koki akwai masu irin wannan tatsuniyar a ce mutum saboda tsananin daraja in ya mutu wai da an zo ma ko an binne shi da katona ba za ka same shi ba in jiwa inda akwai wanda darajar ta ta kai idan an binne shi a ba za a same shi ba shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko sauran annabawa ko sahabbai ko abin da ya zama makamancin wani irin tabi'ai amma duka waɗannan mafiya daraja suna cikin ƙasar nan da Allah ya halitte su da wani sashi nata kuma yi alkawari a ciki ake mayar da ita za a mayar da su kusan daga cikin tatsuniyar da ake wai sai da na alima kabarin sa ba kasa yake wani sun kun shajin wannan tasuniya za ga akwai wata wasu taurari da suke dan abin nan su dan haɗu su dan yi tsawo sai a ce wai kabarin sai da na adama to wannan duka ainihin tasuniya ce wadda ba ta da tushe bare makama saboda haka kenan saboda yawan alaƙar ɗan adam da ƙasa Allah sai ya kaddara da ita aka yi shi ita ce asalinsa akai zai rayu akai zai samu abinci akai zai yi komai da komai kamar yadda mun yi bayani ainihin dangane da wannan abuwa to kun ga Allah sai ke cewa ya samu da shi annabi Adam ya halitta shi min salsalin kalfakar wato kun ga dan Allah nuna mana ilahiyya ta sa da a ce ƙasa ce ɗanya wacce take tarab-tarab sai a ce to ai dama shi abu mai ruwa-ruwa ya yi kama da a samar da mai rai domin yanzu idan ka yi shuka a cikin ƙasa mai taraf-taraf ana karanta za ta iya fitowa amma ba za ka zo a kan misali dutse ka yi shuka ta fito ba ko ka ɗora shuka a kan kasko ka ce kana so ta fito saboda wuri ne busasshe babu alamar rayuwa tare da shi to amma Allah dan ya nuna iyawarsa sai ya halitta annabi Adam da tabo wanda yake ainihin busasshe yanda ka san kasko wanda ya zama ainihin an kona shi sannan sai ce wa khalaqal aljanna kuma sai ya halitti aljanu anan ana nufin abul jin baban aljanu ubansu shine ainihin shedan shi kuma Allah sai ya halitte shi min marijin min daga wani harshe na wuta to yanzu idan muka duba jinsuna da suka fi yawa wanda za mu ce adadinsu ba za ka iya lissafa ba Allah shi kaɗai ya sani shi ne mala'iku wa ma zunu da rabbika ka Illahu sannan yan adam sannan aljanu waɗannan suna guda uku Allah ya bambanta sunadarin halittarsu dan ya nuna mana shine mai ikon yi kun ga hadisi yace wa khuliqatil mala'ikatu min nur hmm. su mala'iku da haske aka halitte su idan an ce shi ɗan adam kamar mu an halitte mu ne da ainihin digon mani abu ne wanda zaka iya gani kuma ka taba shi ka ji ka taba shi sannan an halitta shaidanu da wuta wutan nan za ka iya taba ta akalla za ka ji zafinta kuma ga ta kana gani to haske fa haske iyakar abin da za ka yi ka gashi amma ba za ka iya taba shi ba ba zai yiwu yanzu ka ce gashi ka taba haske kana jin motsinsa a hannunka ba ba zai yiwu ba to kuma Allah subhanahu wata'ala da wannan ya halicci ainihin mala'iku to kaga wannan zai nuna maka Allah shi ne mai ikon yi shi zai iya abin da ya so da abin da ya so kuma kamar yadda ya so subhanahu wa ta'ala. To nan da Allah ya ce, wa khalaqal janna min marjin min an halici uban aljanu shine shedan da wani harshe na wuta shin duk 'ya'yansa yanzu sauran aljanu za mu ce da wuta ake halittar su ko kuma a'a asalin shi ɗin din shine aka halitta da wuta to a zahiri ban ga wani malami da yayi rubutu akan wannan ba ba zan ce wai ba ai bane ne ban karanta ba to amma abin da yake zahiri shine shi shedan din shi aka halitta daga wuta ba sauran wanda suke ainihin ainihin abin da sauran 'ya'yansa ba saboda su Allah ya bace su a matsayin a matsayin zurriya afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisa lidhalimin badala saboda haka su an bace su a matsayin zurriya wanda wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan kun ga su mala'iku Allah bai yi su akan wannan tsari ba su da Allah ya halicce su da haske gaba ɗaya kowane mala'ika da haske aka halicce shi su babu auratayya ko haihuwa a wajen mala'iku kowanne haka Allah subhanahu wata'ala yake ainihin halittarsa shi ya sanya haramun ne ka ambaci mala'iku cewa ainihin ‘ya'ya mata ne kamar yadda wasu zamanmu suke faɗa wani iya zubinna. to Allah subhanahu wata'ala sai ki ta wakar ƙarjan na marijin Allah ya halicci wato shedan da wani harshe harshe wanda yake ainihin na wuta wa aka so ma halitta annabi adam ko kuma ainihin shedan tabbas shedan ne aka so ma halitta kamar yadda nusus na alkur'ani suka nuna shi ya sanya yake ganin cewa ya za a yi wanda ya riga zuwa duniya kuma sannan yana ganin sinadarin taka halitta ta fi ta wancan kuma ce shi ne zai je ya rusunawa ya ba shi girma shi yasa malamai suka ce duk mutumin da yake wato gwara nassin alkur'ani ko hadisi da kwakwalwarsa da tunaninsa to malaminsa shi ne shaidan in Allah ya faɗi abu ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu to wannan abin sunansa nassi na sunansa kankat wannan abin haka yake to duk abin da zai ci karo da wannan abubuwa guda biyu sunansa shirme kun ga Allah ya ta wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam Allah ya faɗa wa mala'iku wanda shaytan yana tare da su aka ce ku yi sujuda ga annabi adam to sai yake cewa a asjudu liman ta tsina yanzu nina na yi sujuda ga wanda ka halitta da ainihin tabo shi yana ganin ƙasa darajarta da matsayinta bai kai na wuta ba akwai littafin ibn qayyim izafatul lafan min maka'idi shaitan in ka je ka karanta shi zaka ya kawo fuskoki masu yawa wanda ya nuna cewa ƙasa ta fi wuta matsayi fuskoki ya kawo masu yawan gaske domin a nuna kenan annabi adam alaihi salam sunadarin halittarsa shine mafi daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala <clears throat> sai ya ce fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin ni'imomin Ubangijinku, ma'ana ku jinsin aljanu da kuma ‘yan Adam kuke karyatawa. Nan yace halakar insan shi ne Adam, min salsalin yace tsinin yabis, wani taɓo ne busasshe, yus ma'ulahu salsalatun, ana jin ƙara tattare da shi, ai sautun wato wani sauti idan idan aka kwankwasa shi, idan ka kwankwasa tukunya ko tulu, ainihin za ka ji ƙara kalfahar shi ne kita kaman kasko wa huwa ma tsobe ka atsin shi ne abin da aka gasa na daga tabo wa kalakar na shi ne abal jin shi ne baban aljanu wa huwa iblis shi ne iblis min marijin min nar daga wani harshe na wuta wa huwa lahabu alkhalis shi ne ta wanda yake tsantsa mina duhan daga barin hayaki fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni’imomin ku kuke karyatawa? sai Allah su bani wata’ala ya ce, Rabbul mashriƙai ne wa rabbul maghribai, fami ayi ala rabbi kuma tukazziba. Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> Ya yace rabbul Shi shine ubangijin mahudar rana guda biyu ko kuma mahuda guda biyu wa rabbul ne, kuma shine ubangijin mafaɗa guda biyu nan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci rububiya ta ya danganta ta ga mafitai biyu da mafaɗe guda biyu wannan rububiya ce khasa za ka samu akwai a amma alhamdulillahi rabbil alamin kaga Allah shine rabbu kulli shay shine ubangijin komai da komai shine ubangijin kowa da kowa amma duk lokacin da ka ji Allah subhanahu wataala ya jingina rububiyyarsa ga wani abu daga cikin halittunsa shi kadai ko su kadai to wannan ana nufin wata inaya wata kulawa ta musamman ko kuma saboda wani matsayi na musamman kun ga Allah ce falyabudu rabb hadha bai su bautata mu ubangijin wannan daki ana nufin Ka'aba saboda ainihin ina yadda Allah ya bai wa Ka'aba da kuma matsayinta a wajen Allah subhanahu wataala sannan aka ce rabbi rabbi Musa wa Harun qalu amana bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun kaga anan ma rububiyya ce wata take ainihin khassa to Allah sai ya ce rabbul mashriqaini Shi ne ubangijin mahuda biyu wa rabbul shi ne ubangijin mafaɗa guda biyu to wannan menene tasniya ne Za mu ga a wata ayar Allah yake cewa fala simu bi rabbil mashariki wal magharibi inna laƙadirun. fala simu bi rabbil mashariki wal magharibi ina rantsuwa da ubangijin mahudai mafitai masu yawa kenan bila adadin sannan kuma wal magarib ubangijin mafadai kaga shi ma masu yawa ma'ana wancan ana nufin jami'i sannan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa rabbul mashriqi wal wa ma bainahuma in kuntum muqinin rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhuhu wakila kaga Allah sai ambaci kansa rabbul mashriqi ubangijin mafita guda daya sannan kuma wal magharibi da mafada guda daya nan idan muka duba wato ainihin mufradi ne wannan da yake rubuce gaban mu tasniya ne wancan na tsakiya jam'i ne kamar yanda na faɗa a irin wannan munasabobi masu addinin tasniya addinin ƙalaƙato wanda suke cewa wai su ba za su yi aiki da duk wani hadisi da ya saba ma alƙur'ani ba ma'ana saba ma ƙur'ani a bisa irin ƙwaƙwalen su roƙaƙu ba ƙwaƙwale na magabata wanda suka san addini ba wa inna duk wannan hadisan da suke da'awan su saba ma alƙur'ani to magabatan nan wanda su suka riga yin addinin nan kuma albarkacin abin da suka yi ne muke ci in ba don haka ba addini ba zai zo mana ba to su ba su ga wani tufka da warwara ko cin karo tsakanin wa'ancan hadisan ba na sha faɗa ta masu irin wannan addini idan a irin wannan fahimtar ne to ƙur'ani masu ya ci karo da juna tun da dai ɗaya ba biyu ba ne biyu kuma ba jam'i ba ne ba almashariku abu ɗaya almagaribu abu ɗaya sannan ne ko ne biyu magaribai ne ma biyu hmm. almasharik jam'i to kaga sai a tambaye su wata sai aka soki ko ko wacce ce wadda ba qur'ani ba kenan wacce ce za su jefar sai su su wadda suke so kuma kaga ba su isa su haka ba duk abinda za su faɗa to sai dai su ɗauko abinda ba sa san maganar magabata da suka fasar alkur'ani in ko ba haka mutum kawo a cikin alkur'ani inda aka ce ma'anan kaza shine kaza ba su da wannan saboda ka idan ka ji tafsiran malamai sun yi tafsiri a wannan ayoyi guda biyu ko dai idan nan da aka ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ubangijin mahuda biyu mafada biyu sai suka ce shi ne almashriku shita'i wasaifi sannan wal shita'i wasaifi mahuda ta lokacin sanyi da ta lokacin zafi ku da ne lokacin sanyi za a cewa rana ta koma wannan bangaren lokacin zafi kuma ta fi ƙarfi a wannan bangaren saboda ka mahudan nan kala biyu ce akwai ta lokacin sanyi akwai ta lokacin zafi kamar yadda mafaɗar ma biyu ce akwai mafaɗa ta lokacin sanyi akwai ta lokacin zafi to lura da wannan lokuta guda biyu ta zamo mashirika ne kuma wancan ta zamo magariba ne mafitan lokacin sanyi da ta lokacin zafi to idan aka ce rabbul mashriqi wal magharibi ubangijin mahuda da mafaɗa, to anan ana nufin gabas bi akmaliha tun daga farkon ta har ƙarshen ta sannan yamma bi akmaliha fadin ta gabaki daya in ka haɗe ta lokacin sanyi da lokacin zafi dalila tabbatar in ba dan an fada ba kai a wajen ka dama gabas abu ɗaya ne gabas gabas ce ba za ka ce wai akwai wani ta sanyi ko ta zafi ba sai lokacin da ainihin aka yi maka bayani za ka ce almashariqu gabas ake magana gaba daya almaghribu yamma ake magana gabaki daya to da aka ce almashariq wal magarib to nan shine malamai suka yi fassara biyu suka ce ko dai ana nufin adadin mafitan da mafadan, domin gabas tana da mafitan rana adadin kwanakin shekara duk inda rana ta fito ba ta sake fitowa sai shekara ta zagayo in kaga ta fito to wata mafita ce banda waccan da ta fito jiya sannan in ta fada inda za ta fada yau to gobe ba nan za ta fada ba in kaga ta fada inda ta fada yau sai idan shekara ta sake zagayowa to haka abin yake a fitarta da fadawarta kaga anan zamu ce me zamu ce al wal magharib mafitai masu yawa mafadai masu yawa sannan wasu malaman suka ce to ƙari ma akan haka ai ba rana da wata kadai suke fitowa daga daga gabas su fada yamma ba akwai adadin taurarin da Allah ne kadai ya san adadin su mm. kun sani taurari kala biyu ne akwai as-sawabit akwai as-sayyarat as-sawabit sune wanda suke kafe na ce yanzu in ka samu dattijo in kana da kaka a raye musamman na karkara to ka zai ya koya maka yadda ake gane taurari akwai wanda suke asawabit ko rani ko damana a koyaushe nan suke ba sa motsawa wasu a tsakiya suke wasu abin nan kudu wasu arewa wasu gabas wasu yamma diddin da Allah ya su ba a taba ganin sun motsa ba to wannan sunan Allah ke wa alamat wa bin najmi hum yahtadun da manya-manyan duwatsu da kuma tabbatattun taurari wanda ba sa motsawa to da su matafiya suke gane inda suka sa gaba lokacin da muka zo tafsirin wannan aya na muku bayani cewa tafiya irin ta da ta can kakanninmu tafiya ce ake a jeji a cikin ayari a kan raƙuma a kan jakuna to wannan lokaci idan ana tafiya so da dama ko dai wani naman jeji zaki ko ɗan fashi sukan tarauta mutane to mutane idan suka tafi a guje kowa yana ta kansa to amma kuma suna tafiya suna kallon sama suna kallon taurari ma'ana mutum yana gane inda yake sai ga wani yayi gabas wani yamma wani kudu wani arewa amma azima azima sai ga sun haɗu waje ɗaya saboda sun san taurari mutum in yana tafiya yana kallon tauraruwa ya san yamma yake ko gabas yake ko arewa yake ko kudu yake to shi da Allah ke cewa wabin najmi hum tadun wato suna gane hanyoyi ta hanyar taurari wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litatadu biha fi dhulumatil barri wal bahr Allah ke ta shi ne ya sanya muku taurari wanda kuke gane hanyoyi da su a cikin duhun teku ko kuma na ban ƙasa. Ma'ana hatta masu tafiya da kwale-kwale da jirgin ruwa irin na da. A wancan lokaci babu wani campus wanda da shi za su gane gabas suke ko yamma kawai sai dai mutum ya dunga aunawa da taurari cewa waje kaza yake yi waje kaza yake ya baro waje kaza. To saboda haka a nan su taurari a sayyarat wanda suke tafiya ba sa tsayawa to su ma suna fitowa ne daga gabas kuma su fada yamma kaga kowace tauraruwa tana da mafitarta tana da mafadarta to idan muka yi la'akari da rana da wata da adadin taurari kaga ya zama almasharik wuraren fitowar taurari adadi mai yawa da rana da wata sannan kuma mafaɗin taurari masu yawa wannan bayan Allah yana nuna mana kudurar Allah kuma yana nuna mana cewa waɗannan abubuwa da muke gani rana da wata da taurari ba su ne suke gudanar da kansu ba Allah subhanahu wata'ala shi ne yake gudanar da su ya inganta hadisin Abu Allah ya kara masa yadda yake ta wata rana yana tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ma'aiki alaihi salam ya ga rana ta yi da za ta fada sai ce Abu ka san inda ranan nan take fadawa kuwa sai yace a'a sai ce ai tana fadawa ne karkashin al'arshin Allah subhanahu ta’ala za ta je ta yi sujuda idan ta yi sujuda to kuma sai ta nemi izini a ba ta izini ta sake fitowa daga gabar. ma'ana ba wai kawai wani abu ne ai kawai automatically ai da ta fada ma dole za ta fito a'a sai ta nemi izini ba ta yin gaban kanta in ta nemi izini sai a ce to ta sake fitowa manzo alayhi salam sai yace tsora kaɗan in ta nemi izinin a ce a ta fito ta inda ta fada Allahu akbar tsora kaɗan yanzu muna magana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ‘yan kai da wannan magana. Innahum ya rauna ba'ida wadda rahu ƙariba. Alƙiyama kusa ce a wajen Allah. manzo Allah sallallahu yake cewa fadawa take sanin ta sake fitowa to ni a wannan gabar nake cewa mu a nan za mu yi hannun riga da ulama hay'a wanda suke cewa wai rana tsaye take wuri daya ba ta motsawa wai duniya ce take zagaya ta mu dai tunda hadisi ya ce tana fadawa karkashin al'arshi sannan kuma ta nemi izini da zake fitowa to mu dai tana fadawa idan akwai wata ranar banda wannan girkakkiya ne zai taba musan da ita ba eh wala Allah akwai ilimi faɗi gare shi kila akwai wata wanda ita tsaye take duniya tana zagaya ta amma da ita wannan da muke gani wanda manzo Allah sallallahu yayi bayani to tana fadawa kuma tana fitowa shi yasa ma hadisi yake cewa ana karban tuban mai tuba hatta tatsalu ash-shamsu min magribiha har sai rana ta fito daga ainihin mafaɗarta wata rashamsa idza tala'at tazawaru an kafihim ko tazwaru an kafihim ko tazawaru an kafihim za ta yamini wa idza gharabat haga gharabat taqriduhum za ta shimali wa hum fi fajwatin kaga Allah da kansa yace gharabat kina tana faɗawa shi. Allah ya datar da mu to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya ce rabbul Mashriqayn shine ubangijin mafitai masu yawa wa rabbul magharibain wa afwan wato biyu mafitai biyu wa rabbul magharibain wato da kuma fadai guda biyu sai ce bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin imomin ubangijin ku kuke karetawa kila wani sai ce to yanzu wani bayanin ni'ima aka yi a nan kawai mu an faɗa mana mafitar rana da mafaɗanta sai mu ce to ai bawan Allah fitowar rana da faɗawarta da fitar wata da faɗuwarta ni'imomi ne wanda Allah kaɗai ya taƙi a kansu ko ajiya na faɗa tsirran nan da Allah ya tsora rayuwanmu a kan sai sun fitar da tsirrai mu ci mu rayu to in babu rana ba za su yi ba ranan nan idan ta fito haskenta da zafi-zafinta yana taimakon tsirrai taimako mai yawa ka je ka tambayi masu ilimi a gare za su yi maka wannan bayani sannan kai kanka fatar jikinka idan babu hasken rana to za ta iya samun matsala wanda suke da ilimi na ginin gangar jikin ɗan adam sun tabbatar da cewa akwai waɗansu ƙwayoyin cuta na jikin ɗan adam wanda hasken rana da yake kashe su in dai har za ka ɗan fito hantsi ka ji ɗumi-ɗumin hantsin nan to wannan ne zai kashe maka waɗannan ƙwayoyin cuta wanda za su cutar da kai in ba don wannan hasken ranar ba shi ya sanya mutum ya yake kullum ba zai fita a cikin hantsi ba sai dai AC sai dai AC to yakan kamu da cututtuka masu yawan gaske saboda me saboda rashin samun ainihin hasken rana shi yasa so da dama hatta masu laifi da za a zo a kulle a doka ta duniya ma in dai ba zalunci za a ban mai laifi da za a kulle to akwai lokuta da ya kamata a fito da shi domin ya ga hasken rana kuma zafin rana ya taba jikinsa saboda me saboda ya zama ya samu wani sinadari da ya taimaki ainihin jikinsa to kenan ashe fitar rana da faduwarta alfanu ne mai tarin yawa a wajenmu da tsirranmu da dabbobinmu da dukkan wani abin da muke amfana da shi ko ba kome ni na tabbatar da cewa ka yi wanki ka shanya shi kuma ya bushe idan aka ce rana ba za ta fito ba za ka daɗe kafin ka shanya abu ya zama ya tsane ka more shi ashe wannan ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala ya mana mai yawan gaske to sai sai fa bi ayi ala'i ma tukadiban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomi ubangijin ku kuke ƙaryatawa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى يتي مرج البحرين Allah shi ne wanda ya gudanar da wato manya-manyan teku guda biyu yaltaqiyan wanda suke haduwa bainahuma barzakhun tsakanin su akwai wani tsari da shamaki la yabghiyan ta yanda ba sa shigar juna fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya ko jinsin mutane da aljanu sai yace ya minhum umar luu wal marjan kuma lu'u-lu'u da marjani suna fita daga wayannan ruwaye guda biyu hali ayi ala'i tuka tukadziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya ku jinsin aljanu da na mutane Allah subhanahu wata anan ya ambata mana wani katafaren iko nasa wanda shi kaɗai yake da wannan ikon kuma ƙwarewa ce wacce ta wuce hankalin mai hankali. Allah ya ce marajar baharai ne, Allah shi ne ya gudanar da waɗansu tekuna guda biyu. Wannan tekuna guda biyu malamai sun kai sun kawo a wajen fayyace ma'anarsu. Wane tekuna ake nufi? idan ka kalli tafasir musamman na magabata sun ambaci ruwaye daban-daban wasu suka cewa suka ce ana nufin kogin Faris da kogin Rome albahar ahmar da kuma al'abiyar suka ce wannan shi ne wato ainihin ko kuma albahar aswad kamar yadda suke fada da wata ibara wato ainihin red sea da kuma black sea kamar yadda suke fada suka ce to wannan su ake magana to amma su wannan kogunan ai wannan yana can wannan yana can kuma Allah sai ce maraja ya gudanar da su kuma sai ce yaltaqiya suna haduwa to ya haduwar take to a wanta malamai sai suka ce da yace marajal bare da Allah shi ya gudanar da su wannan yana gudana wannan yana gudana sai ki ta bayyana kuma barzakhun tsakanin su abin nan da suna haɗuwa, wace irin haɗuwa suke yi suna haɗuwa mai cewa kowanne akan doron ƙasa yake amma bayyana kuma barzakhun tsakanin akwai shamaki na ƙasa. ma'ana ƙasa ta shiga tsakanin wancan da wancan la yabghiyan ba sa fadawa a cikin juna wannan ya fada a cikin ɗan'uwansa, uwansa ko kuma la yabgiya ba za su kwararo akan ku su share ku ba wasu malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi wasu suka ce a'a abin da ake nufi shi babban teku na ruwan zartsi to Allah ya gudanar da waɗansu ƙoramu a cikinsa kuma ruwan daɗi ne ibn Usaimin a tafsirin ya ce masu bincike na yanzu sun tabbatar da wannan cewa shi wannan babban teku mai zartsi da gishiri to a can ƙarƙashinsa Allah ya gudanar da waɗansu ruwa-ruwan daɗi ne kuma za ka ga shi nan yana gudana a cikinsa bai ta kudu ba kamar yadda ka san yanzu idan ka ɗebo kananzir ka zuba a cikin ruwa ai zaka ga ga kananzir din san ƙasa kuma ga ruwan ba su haɗe ba suka takuɗe suka zamo abu ɗaya akwai wanda suka ambata wannan har ma wasu suka ce shi wannan ruwan na teku da za a ɗebi ruwan daɗi a zuba a tura su to za su yi doguwar tafiya ruwan daɗin bai haɗe da shi yanar ki ya zama shi ba a ce ka ɗebo shi ka ɗebi ruwa mai daɗi ka kora su su tafi to za su daɗe suna tafiya kafin a ce ainihin sun narke sun zama abu ɗaya to amma bincike na yanzu ya nuna cewa su wannan baharani haɗe suke kuma suna tafiya haɗe da juna suna guga juna na tabbatar da cewa ƙila wasunku sun ga bidiyo na wannan ainihin ruwan ga sunan haɗe suke a wuri ɗaya amma za ga wannan kalarsa ta bambanta da wannan to nan da Allah ya ce bai hun ma barzakhu tsakanin su akwai tsari to sai suka ce wannan tsari ne na kudura Allah wanda ido baya gani Na la yabghiyan ba sa shiga juna wannan masu ilimin yanzu suka ce idan ka ɗebo wancan bangaren ka zuba a cikin wanda za ka yi tsalle ya dawo in ka ɗebo wannan ka zuba shi ma za ka yi tsalle ya koma haka suka faɗa Allah shi ne mafi sani hmm. to da wannan a bisa wannan fassara za mu ce akwai abubuwan da Alkur'ani ya ambata wanda a lokacin saukar wahayi da lokacin tabi'ai Allah bai nuna wa mutane wannan abun ƙarara ba sai irin wannan lokutan wato ainihin da muke ciki shi yasa ma Allah yake ta abin nan a ta'lamunna eh, naba'ahu da hin za ku san wasu labaru na alkur'ani a ƙarshe-ƙarshen lokaci yanzu kun ga Allah da kita wa minar jibali judadun biyun wa muktarifin alwanu ha wa gharabi bisud su waminar jibali judadun biyun wa muktarifin alwanu ha daga cikin duwatsu akwai duwatsu wanda za ka gani Allah ya yi musu waɗansu zane-zane wasu kaloli ga sunan farare wasu kuma ka gansu baki wasu ka gansu wani abin nan yanayi wannan duwatsun masu bincike na zamani suka ce duk duniyan nan ta Allah babu inda bincike ya gano su sai kasar China a yanzu ma'aiki alaihi salatu wasalam ya rayu ne a jaziratul arab wasu sun kiɗime a sakamakon ganin wannan duwatsu a China suka ce sun yi da wannan annabin annabin Allah ne tunda bai taba zuwa wannan wurin ba bai rayu a wannan yankin ba kuma ya faɗi kalolin duwatsun da babu su a wannan yankin kun ga hasa bai suka koma ga Allah tabi'ai da ma shekaru ɗaruruwa wannan dutsen ba gan da ido ba sai a bincike na irin wannan lokutan shine ake ganin sa a shiga shi nan a ƙasar China wannan zai nuna mana manzo Alaihi annabi ne na duk duniya gabaki daya to saboda haka Allah dai ya ce mana marajal ne. Allah shi ne ya gudanar da wannan manya-manyan tekuna guda biyu yaltaqiyan to wannan in muka ce yaltaqiyan suna haɗuwa-haɗuwa a ido cewa ga sunan sun haɗu, amma ba kuma haɗuwa ta haƙiƙa ne ta ma'ana ba Bai bar barzakhun tsakaninsu akwai tsari akwai wani shamaki la wanda ba sa shiga a cikin juna sai ce fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin mutane da arzano ila wani ce a to mu da ake ma bayanin waɗancan manya-manyan koguna na duniya ba ma taɓa ganin su ba suna nesa da mu dubunnin kilomitas to wata ni'ima ce za mu fahimta Allah ya mana a ciki sai mu ce aiku a nan Allah ya mana manya-manyan ni'imomi. Wannan ruwa da Allah ya yi, kuma ya sanya su su ne manya-manyan tekuna kuma ruwan zarfi, to wannan ni'imar bakinmu ba zai iya bai wa Allah haƙƙin godiya ba. Domin me, ina jin da muka zo tafsiri irin wannan ayar a suratun Nahali, na yi mana irin wannan bayani ko a abin nan a suratul Furkan. wannan ruwa na zarfi da Allah ya sashe ne mafi yawa inda ruwa ne na daɗi to wannan duniyar da ta tashi daga aiki saboda me saboda manya-manyan halittun Allah da suke mutuwa a ciki da kuma dattin kashinsu da bawalinsu da duk wani abin da za su yi na ƙazanta to wannan gishirin shi ne zai taune wannan abun ba a ji wari da zai tashi ya hallaka duniya ba yanzu abin da bincike ke nunawa akwai kifin da duwunin duniya zai ci abinci sama da tan ɗari kai wasu masu kace sama da tan ɗari kifi ne guda ɗaya duwunin duniya Allah zai bashi wannan abincin Allah zai gajiya ba to irinsa irinsa Allah shi ya san adadin nawa ne kuma haka za su kare rayuwarsu su mutu to irin wannan kifaye da irin su dorina da sauran halittun da bamu san su ba inda ruwan daɗi ne manyan tekunan duniya ya zamo wannan abin suna mutuwa to doyi zai halaka duniya na taɓa baka misali in kana so yau ka je ka gwada ba wai sai gobe ba ka je ka samu kofi ko kwano ka yanka ɗanyen nama tsoka goma misali ko ka ce tsoka ashirin ka zuba tsoka goma a nan goma a nan ka zuba ruwa shi wannan ka sa gishiri mai yawa gishirin ya zama ya ciza sosai ka rufe shi kuma wannan kada ka sa komai ka rufe a yanzu ka rufe shi ka bari sai gobe ko bayan kwana biyu ka je ka buɗa kana buɗawa wannan doyi za ka ji wanda yake na ruwan daɗin amma wannan mai gishirin ba za ka ji komai ba gishirin ya hana wannan doyin to kenan saboda Allah ya ba mu kariya ta yadda ɗoyin abubuwa da za su mutu da ƙazanta su nan suke kashi nan suke komai duk da tun sanai ke karewa to amma wannan gishirin na wannan ruwan shi ne ce taune wannan abun duniya ba za ta ainihin cutu ba me muka ba Allah ya yi mana wannan gatar wannan tsananin lutufi ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah mun gode to sai Allah yake cewa fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa sai ya ce ya khuruju min human lu'lu'uwal marjan an karanta da a biyu ko dai yi khuruju min human lu'lu'uwal marjan yi khuruju fi'ilun mubari'un mabaniyun limalin musamman fa'iluhu اللؤلؤ شيني na'ibul fa'il shi za aka ce yukhruju a ce al to idan muka ce yakhruju to sai ya zamo al-lu'lu shine fa'ili fi'ili mudari'i ne lil ma'lum to zamu ce da malan nafi'u da malan abu amr al-basri wana cin qurra'u sab'a in ka ashara akwai yaqub da abu da'far to wannan hudu sun karanta yukhraj minhum al-lu'lu wal marjan sauran qari'ai sun karanta yakhruju biyar a cikin sab'a sai kuma daya shine khalaf ashir da sauran wa'ancin sun karanta ya to nan Allah sai ya ce ya kharuju minhuma huma lulu marja, daga su biyun wato lu'ulu'u da ne suke fita to malamai sun kai sun kawo a wajen fayyace ma'anan wannan tasniya wasu daga cikin malamai suka ce shi wannan kogin na gishiri to shi ne lu'ulu'u da murjani suke fita daga cikinsa amma ban da ɗaya me yasa kuka faɗi wannan magana Kuka ce ai a ƙur'ani ana samun jami'i ya zo ko tasniya amma kuma abu ɗaya ake nufi ma'ana wani gefen ake nufi ba wai duk biyun ba misali Allah yana cewa ya ma'asharar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kun ga sai ce ya ma'ashar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ya ku taron mutane da aljanu ashe manzanni ba su zo daga cikin ku ba to kun taba jin manzo aljani kun ga ba ai manzo aljani ba wa ma arsalna qablaka illa rijalan illa Rijala, kusan ittifaqin malaman tafsiri cewa duk manzannin da Allah ya aiko ɗan adam ne babu aljani a ciki sama kuma aka ce Allah ya ci kuma rusulun minkum kenan rusulun min ba'dikum daga sashen ku ne bangaren ɗan adam suka ce ɗaya kenan sannan a cikin suratul zuhru wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim lokacin da ƙuraishawa suke nuna rashin amincewa ya za a ce manzo alaihi salam gashi a sa na maraya a ce shi Allah ya wahayi ga manya-manyan mutane suka ce laula nuzila hadal qur'an me yasa ba a sauke wannan alqur'ani ba ala rajulin ga wani mutum sai aka ce min alqaryatayn kaga min ihdal qaryatayn tunda ba zai zama min alqaryatayn ba shi kadai dan wancan gari dan wannan gari kenan min ihdal qaryatayn suka ce kun ga annan da ka ce min ta al-qaryatayn kenan min dahuma. sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alam tarau kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala wa ja'ala al-qamara yawa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran alam tarau kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin kun ga bakwai tibaqa sai ce wa ja'ala al-qamara fihinna yanzu wata ɗaya ne ko biyu ko adadi mai yawa ɗaya ne to a wata saman yake duk a cikin samai daga ta bakwai har zuwa ta da a'a ke ne ce waje kamar fi hinna ai min ihdaha an sanya wata a ɗaya daga cikin samai ita ce wannan sama ta kusa banda sama ta biyu banda ta uku banda ta hudu har yanzu a ainihin ta bakwai suka ce to kenan qur'ani yakan zo da ta'abiri na nuna jami'i amma ana nufin wani bangare daya to akan haka ya kharju minhuma kenan min ahadihima daga wayannan biyu kila wasu duk sun sallama suna ganin amsa ta yi daidai to imamu shankiti rahimahullahu ta'ala da yazo a cikin abaul bayan yace to duk da cewa manya-manyan malamai sun tafi akan wannan ra'ayi yace amma gaskiya kuskure ne yace ba daidai ne wannan fahimtar. Ah. yace duk lokacin da ya yayi nassi akan abu to dole a tafi akan wannan nassin karara ah. Allah sai yace wa ma yastawil Ha za azbun furatun sa'igun sharabuhu wa za milhun ujaj sai yace wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha Allah sai ce wa ma ya tsawil baharan tekuna koguna guda biyu ba za su daidaita ba haza azubin furatun wannan mai tsananin daɗi ne sa'igun ko mai daɗin haɗiya wa haza milkun ujad wannan kuma mai gishiri ne mai zarfi to Allah sai ya ce wa min kullum daga kowanne daga cikinsu kaga in ka samu tanwini a wajen kull ko ba'ad shake cewa tanwinul iwab idan a kull ne ko ba'ad ya zamo wato iwadun anil kalima in a wajen izni iwadun anil jumla kenan wa min kulli wahidin minhuma kaga da Allah ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kaga ala ba'dihim kenan da aka ce kullin kulli wahidin kenan kowane ɗaya to sai imamu shinkitsi ya ce to kowanne ɗaya daga cikin waɗannan yana fitar da wannan lu'ulu da murjani to dai lokaci ya mana halitta eh Allah ta nuna min Allah kai mu gobe za mu dawo mu yi bayani ra'ayoyi ne guda uku malamai suka faɗa mu ji cewa ainihin menene dalilan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren ya gara da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin to za mu amsa wasu daga cikin tambayoyin mu wannan yake cewa bayan yayi addu'a sai ce tambaya ta farko malam matar da ta mutu ta bar yara hudu uku mata ɗaya ubanta daban kuma su biyu su ma nasu uban daban tare da su ƙarin namiji a cikinsu shine na uku kuma uwar su ba ta da uwa ko uba to ya za a raba gado ita zai kama amsa ta ko? to to shi ke nan mun riga mun amsa ta ba sai ba da lokaci ba a takaice mun faɗa da muka amsa cewa ‘ya'ya mabambanta wancan ubansa daban wancan ubansa daban wancan ubansa daban wannan ba zai sa a bambanta su fuskar gari mutum da dai uwarsu ɗaya ce da za mu ƙaddara a ce mace ta auri mazaje ashirin daban-daban kuma kowane yana da ‘ya'yanta ashirin to kaga in aka tashi raba masu gado uwar za a kalla ba iyayen maza ba wannan sai ke cewa bayan yi ita malam a wacce riwayar aka saukarwa a nisan sallam alkur'ani mai girma eh, sai kuma malam kayi magana game da sauke alkur'ani a watan ramadan inda ka ce bawa ya kamata a ce ya sauke ko so ɗaya ne a cikin watan ramadan to ni dai karatu na ya kasance ne juzi'i arba'in ai ba juzi'i arba'in allah gafa ba na ƙur'ani gaba ɗaya juzi'i talatin Juzi'i shi ne hizifi biyu yawa duk Sai ɗaya ne hizifi biyu qur'ani hizbi 60 juzi'i talatin. yawa ba juzi'i arba'in? to sai ke ta juzi'i arba'in ne amma kullum ina iya karanta juzi'i biyar in na yi juzi'i arba'in na juyo na ƙara ashirin, zan iya cewa na sauke to na farko cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a wace riwaya aka saukan masa alkur'ani ina ga baka fahimci a duk magar da malamai suke ba wato alkur'ani an sauka wa mazu alaihi salam ala sab'at ahruf harufa bakwai wannan harufa bakwai doguwar magana da sai ne mana a sarike akwai lokacin da hakim A abin da hisham ibn hakim ibn hizam sahabi ne ya makara a tsaye da cikin salloli da ake bayyana karatu to shi kuma sai na umar yana masallaci sai yi zo yana karanta suratul furkan. sai na umar sai ce sai na ji yana karanta waɗansu kalmomi wanda ba haka manzan Allah ya koya min ba yace ne kamar na ci yana sallah amma na yi haƙuri sai da ya gama sai na shaƙo shi da mayafinsa na jawo shi na kawo shi gaba ga manzo alaihi salam na siya ma'aikin Allah na ji yana karanta Qur'ani ba yadda ka koya min ba sai manzo Allah ce saka shi ya sake shi sai ce eh kira ya Hisham Hisham karanta Hisham ya karanta yadda da Umar ya ji sai manzo Allah ce haka za unzilat haka aka sauke su kai ma Hisham karanta shi ma abin da Umar kai ma karanta Umar shi ma ya karanta yadda maza Allah ya koya masa yace haka na su. haka nan aka koya haka aka saukar da ita to a nan sai malamai suka ce aharufus saba'a da ake magana shine yaren larabawa bakwai ko lahaja yanzu kaga in ka ce ka dauki Hausa akwai lahaja misali ta Kano ko akwai lahaja ta Zaria akwai ta Sokoto akwai ta Katsina akwai ta Dutse ko da lahajar Sokoto ungo karbi amshi duk abu ɗaya ake so a ce ko ba haka ba ne zuciya zuciya duk abu ɗaya ake nufi hanta anta duk abu ɗaya ake nufi kowa da lahajar su take umma ragga duk abu ɗaya ake nufi abubuwa ne da yawa kowane akwai lahajar ɗinsu to shi alƙur'anin nan gabaki ɗaya ya ƙunshi waɗannan lahajatul arab asaba'a ba ana nufi wai kowace aya kowace kalma za a karanta ta har bakwai ba ba haka ake nufi ba sannan aharufu saba'a ba kiratu saba ake nufi ba in ka ce kiratu saba to su wa'intan ukun cikon goma ya zaka yi da su kenan ana nufin lahajatul arab yanzu a cikin alqur'ani gabaki daya baka da kalmar da zaka ce an karanta ta da a goma abinda zan yi tunawa akwai kalmar da zaka ce an mata kira'a shida arzihu misali kana da arzih arzihi arzihi arzihu arzihu arzihi kaga wannan haka guda shida ita kadai amma fa wanda zaka ce za a karanta ta ainihin har so bakwai babu ma'ana wannan lahadatul arab sun narke a cikin wato qur'ani ya kunshe su gabaki daya sai kenan to idan aka ce riwaya Allah gafarta malam akwai wanda ke kiran su qurra'u sab'a kowa kuma da rawi misali in ka ɗauki kira'atu saba'a za ka ce da nafi'u da ibn kasir abu amr ibn amir asim hamza kisa'i kaga wannan sune qurra'u saba'a in ka ciko ukun khalaful ashir yaqub sai kuma ainihin abin nan yazid ibn kakashi Abuja abu ja'far malamin nafi'u kenan wannan sune qurra'u saba'a kuma kowanne zaka samu akwai rawuyansa guda biyu kuma akwai mabambantan lafuzza tsakanin rawi wancan da rawi wancan duk da malamin su daya to abin da yasa ake cewa riwayar wani ko kira'ar wani za ta dogon magana ce to amma a takaice akwai lokacin fitina lokacin da harkar wato rafibanci ta yawa al'ahawa ya zama ga murji'a mu'tazila hawarid wane ne to kowanne suna so a ce ƙur'ani ya dace da mazhabinsu da wannan aƙida tasu da wannan firka tasu za ku ji abu amur albasari ɗaya daga cikin manya-manyan ƙira'o'i malaman ƙira'o'i mutumin basar ne to akwai lokacin da wasu daga cikin ainihin mu'tazila kun san su a wajen mu'tazila Allah baya magana yawwa sai suka ce da Allah suna so ya koyar da ɗalibansa wa kallama Allah Musa taklima kaga in ka wa kallama kaga Allah ko lafu zalal shirin fa'ulun bihi shi Musa tunda alamar da irabi ba ta bayyana da Musa ra'aytu Musa baratu bi Musa sai dai ka kaddara da irabi haka ne ko to in ka ce wa kallama Musa taklima kenan annabi Musa ya zance da Allah ba Allah ya magana da annabi Musa ba to sai ce to ku kaddara na yadda na karantar haka ya za ku yi da faɗin Allah subhanahu ma ja a Musa mi katina wa kallama hu Rabbu hu, kallama man rabbu man kaga dole dai hu kenan kallama Musa hu rabbu Musa kenan Allah ne ya magana to daga wannan lokaci sannan kuma sai su karanta wa ma kuntum muttakhizal mudillaini azda shi a kenan wai mutsillai ne abubakar da umar ban kasance zan riƙi masu ɓatarwa ɓatattu a matsayin wasu masu taimako ko abokan aiki ba to wannan ta sa sai mutane suka datse karɓan alƙur'ani sai a wajen amintattun malamai masu amana masu addini idan a makka ne ba za a karɓi karatunka ba sai an ji wane ne malaminka dole ka ce wannan ƙira'a ta ibn kasir ce sai to ai baka rayu da shi ba to ai riwayar bazzi ne sunansa ahmad daga cikin almajiransa shi bazzi da kumbul sunansa muhammad akwai hula kusan uku tsakaninsu da ibn kasir ma'ana sai ka faɗi riwaya wani na ƙira'a wani sannan a karba idan a madina ne dole ka ce to wannan fa gaskiya ƙira'an nafi'u ce to ai daga cikin almajiransa kai baka rayu da shi ba riwayan wa dole ka ce riwayan kalun tunda kalun agolansa ne ko kuma riwayan shi da shi mutumin Egypt ne to amma dai yi karatu gare shi haka nan a Basra ka ce kiran Abu Amr riwayar Duri ko ta Sufi idan a Sham ne ka ce kiran Ibn Amir riwayan ah, Ibn Zakwan ko kuma Hisham haka to shi yasa za a ce riwayar wani qira'an wani ma'ana dan a danganta kamar yadda za a ce mazhabar malikiya kaga ba maliku ne ya kirkiro addinin ba a'a ana dangantawa don a nuna ra'ayoyinsa ne to haka nan aka ce riwayar warshu ko kira annabi'u ba wai dai maushe kirkiro ko na ya kirkiro ba saboda haka kenan ba za ka ba za Allah da wace riwaya ya karanta ba za Allah ya karanta alqur'ani ne da ainihin dukkan wa'annan lahajatul arab kamar yadda muka yi bayani to tambayar da zamu karanta da tashi daga ita a yau bayan yi addu'a sai ce a zai an yi bayani akan tauye mudu ma'ana ma'auni Allah ya ƙara basira malam sai ya ce ah, to rubutun da asa to sai ke cewa haka aka yi min a kasuwar shiwarin mai aunar da shinkafa lokacin da zai auna min sai ya sanya rabin kwano cikin kwanan sai da ya auna kwano tara a haka a na goman Allah ya tona masa asiri na gano da na fahimta sai na ce masa kai gaskiya ban gamsu wannan shinkafar ta kai kwano goma ba a sake aunawa sai ya ce ya fasa sayar min na juyi masa shinkafarsa na kara gaba bayan haka eh, bayan haka eh, to sai ce bayan haka na ko na bi ko na bi to na ji nima na shigo ciki wato malamin makaranta to abin da yake nufi wancan ya masa yar damfara ya gano to shi ma yanzu ya shigo a cikin lissafin tawayewar kenan to shi ne to bayan haka na ji ni ma na shigo a ciki wato malamin makaranta ya ce tambaya tambaya ta nan kuma tambayar da ni kaso tambayi abin nan sai ya ce kaso tasa'in da biyar cikin ɗari na makarantunmu za ka ga a jadawalin shiga ajujuwa za ka samu cewa waɗanda suke koyar da hausa islamic arabic wani lokaci ma har da irin su social studies da civil education ana kai su can ƙarshen lokaci wani lokacin ma lokacinsu yakan ci karo da lokacin sallah zahar, tambayar ita ce idan ba mu zo karfe 8 am ba mun tauye mudu wanda lokacin tsayayi karo da na sallar idan ya bar aji ya tafi sallah kuma kafin ya dawo lokacin ajin ya kusa karewa ya shiga a haka sai mai lokaci na gaba ya zo to shi ma ya tauye mudu ko ko zai shiga ajin ne daga baya ya yi sallar. to tambaya ta kusan gaba biyu ce gaba ta farko cewa wannan da ya zana histoshinsu ko ɗinsu yakan kai lokaci kaza ma'ana ba hissa ba ta sata sata bace ba to amsa da zamu baka ne ya dokar aikin wurin take idan dokar aikin ko kana da hissa ko ba ka da hissa lallai takwas sai maka to idan ba lalura komai kake zuwa har takwas ka kayi laifi akwai a sani na akwai bambanci tsakanin makarantun sakandare school da primary da kuma institution masu tsarin laccoci laktara ba shi da laifi ya ki zuwa sai lokacin laccarsa wannan haka yake to amma dai ni a sannan a primary da secondary kaman wato abin ne bai daya cewa dole malami ya shigo har ma akwai attending book da za ka rubuta karfe nawa ka shigo kai signing a sani na a da an yin wannan to a takaice idan dai dokar wajen dole ka shigo takwas ko kana da hissa ko ba ka da hissa to dole ka shigo takwas ɗin nan in dai ba da lalura ba in ka ga cewa abin ya maka nauyi to sai ka rubuta resign sai ka je sai ka nemi wani wurin inda zai zamo ba kalubalance ka cewa ka tauye mudu ba ko kuma su wurin ka rubuta musu cewa kai malam ne. hissa ka ba ta farawa misali sai karfe sha biyu alamun ce maka ba za ka shigo takwas ba sai sha biyu in suka baka takarda rubutacciya an lamunce maka sai sha biyu to shi kenan baka da laifi amma idan dokar ka shigo lokaci kaza kuma da supervisor zai shigo ya samu baka shigo ba ko inspector baka shigo ba ka yi laifi to lallai ka je takwas kamar yadda aka bukata wannan shi ne sannan hidda ta ci karo da lokacin sallah wannan wani abu ne da ya kamata hukumomin makarantu su kula da wannan na sha faɗa cewa mu inda muke musulmi zalla ko majority don Allah mu dinga girmama addini yanzu abin ta ce sai ka ga makarantunmu a wata makarantar za ka samu wallahi babu wani wanda ba musulmi ba ɗaya duk musulmi ne zalla amma sai kaga wai an sanya jarabawa wa ɗalibai karfe, misali a ce menene a ce abin nan sha biyu a'a wani za a ce uku zuwa biyar misali akwai masu uku zuwa biyar kai wani masu a ce wai hudu zuwa shida hudu zuwa shida to inda a ce ma muktarin la'asar zai yanzu kamar yanzu ayi muktarin la'asar bai shigo ba karfe hudu karfe hudu kusan muktari bai shigo ba don akwai lokacin da za ka ga hudu ma da minti biyar sannan muktar la'asar zai shigo to yanzu irin wannan lokaci a ce sai hudu da biyar muktarin la'asar ya shigo za ka ce za a so ma jarabawa hudu zuwa shida yaushe za a yi la'asar ne kaga da aka ce dole a shigo hudu to an shigo ba a yi la'asar ba kuma lokacin da za a yi awa zuwa ana jarabawa wannan aƙalla sallah ta jigata an kai ta laluri wanda kuma an ce laluri ma'ana ana jin lalura za ta sa kai wannan to in dai muna so ilimin nan namu yi albarka don Allah mu dinga mutunta lokacin sallah ba fata ake ba idan abu ne na ƙasa ba shi ɗaya babu da yadda za mu to shi ke sai mu haƙura amma dai a ce mu da kanmu mu sa jarabawa daidai lokacin sallah kai wata jarabawa ma za ta wajen awa uku sai ka ga cewa ainihin an sa dab da shiga lokacin sallah kuma har sallah na ta bautari ya wuce da wajen awa ne. to wannan shi ya kamata a ce mun gyara Allah ya nadafa mana abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda mu kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure ya gane da mu daidai din